sont proches de zéro, selon un responsable. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun mako da yaushe a duniyar gizo a voa hausa da Tukwam ko sashen hausa da Tukwam. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa kasar Burtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar Najeriya da kudaden da suka kai kan miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida domin tunkara 'yan ta'adda. a jamhuriyar nijar kuma shugabannin al'ummar yankin difa sun nemi haɗin kan al'ummar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawararin da aka tsayar a yayin rangadin shugaban kasar mohamed bazoum a yankin difa makon da ya gabata idan mun sake komawa tarayyar najeriya kuma za a ji cewa an samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar adamawa da kuma ta yi sanadiyar konewar illahirin kayakin makarantar akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙuduranta game da rigakafin covid-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin amurka Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaƙi da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a ƙasar ke ƙaruwa. Gwamnatin Biden ta ƙudiri aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 akalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tuna da samun 'yancin Amurka. Cibiyar daƙila yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru ashirin. Jama'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare a cewar jama'an sojoji ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba wanda sai bayan fiye da sa'o'i biyu da tafiyar jama'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin. muhimmin wurin da amurka ta gudanar da ayyukanta na yaƙi don murƙushe 'yan taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar alka'idar da suka kitsa hari kan amurka a watan satumban shekarar 2011 a ranar juma'a ne amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a ƙasar gabanin janye rukunin ƙarshe na dakaranta da ma'aikatar tsaron pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan agusta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Elsa ta dira kasar Cuba a jiya Litinin inda ta doshi yankin jihar Florida na Amurka bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku a yankin tsibirin Karibiya. Guguwar Elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar Cuba a jiya Litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a ɗaya. a cewar cibiyar nazarin yanayin cuba guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske jami'an cuba sun ce sun kwashe mutane da tamanin daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen 'yan uwansu ne yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati. An gano gawar mutane hudu bayan zabtarewar lakar da ta faru a birnin Atami da ake zuwa yawon bude ido a Japan a cewar jami'ai. Zuwa jiya Litinin kusan jami'an aikin ceto dubu ɗaya da ɗari biyar suka yi ta haƙo baraguzan gine-gine a wata unguwa da ke tsakiyar birnin da ke kusa da teku suna neman waɗanda suka tsira. Zabtarewar lakar ta ranar Asabar ta faru ne bayan kwanaki da yawa ana sheƙa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. wanda kwararru a fannin yanayi suka ce birnin atami bai taɓa ganin irinsa ba a watan yuli har yanzu ba a san inda akalla mutane 80 suke ba duk da cewa hukumomi na ƙoƙarin tabbatar da inda suke suna kuma fatan wasansu na wasu wuraren daban a lokacin da bala'in ya auku. wannan kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda biyu bayan babban taron kasashen duniya kan ta'addanci kasar birtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar najeriya da kudaden da suka kai fam miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida domin tunkar 'yan ta'adda daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina taron da kasashen duniya suka kammala a birnin rome don kawo ƙarshen 'yan ta'addan isis da kuma tasirin su a afirka na da zumar dakile barazanar tsaro da kuma 'yan tadda yankunan da ke hannun 'yan ta'addan taron kazalika ya kuma cimma dakile hanyoyin samun kudaden shiga na is da ma tsarinta na farfaganda abu mafi muhimmanci kuma a nan shine kasashen duniya dai sun kuduri aniyar marawa afirka don ƙara tunkayar 'yan ta'addan akan haka burtaniya ta ɗau alwashin samarwa najeriya tallafi na musamman don kana tunkarar 'yan tadan iswap a arewa maso gabashin kasar da ma yankin tafkin chadi sakataren harkokin wajen burtaniya dominic grab ya bayyana ba da tallafin fan miliyan goma sha biyu da dubu ɗari shida don yakar 'yan ta'addan iswap a nan afirka ta yamma masanin tsaro dr kabiru adamu na ganin taron na da muhimmanci. Wannan taro wadda gamayyar kasashe waɗanda ke yaƙi da ta'addanci wato Global Coalition on Terrorism taro ne mai muhimmanci in muka diba bayan harin da aka yi na watan 11 shekara ɗaya tun lokacin ita Amurka ta fara jagorancin wannan yunkuri da ake da yaƙi da ta'addanci to kuma an yi ta samun tarurruka kasancewa eh, a wannan karon eh, ministoci na tsaro na kasashe kusan saba'in da wani abu sun haɗe kuma eh, su yi waiwaye su ga inda tafiyar tasu take to a wannan bangaren ne sai suka nuna cewa lalle suna fuskantar matsalar ta'addanci a afirka da kuma niyyar za su magance wannan matsalar na ta'addanci duba da yadda iswap ke lawar gaban hantsi a arewa maso gabashin Najeriya. Kwararru a wannan yanki irin su Dr. Hussaini Hassan na cewar lalle kam an yanka kan gaba. To gaskiyar magana shine a duk kwarewarka a sha'anin yaƙi da sauransu. Gaskiya yana buƙatan kayan aiki kuma kayan aiki na zamani. To saboda haka wannan kuɗi zai taimaka domin sau da dama idan ka ji an kara da 'yan iswap da 'yan boko haram a da sai ka ji ana magana cewa makamansu ɗin ma kusan sun fi eh, su fi na sojojinmu. So ga wannan kuɗi zai ba da daman a sayi manyan manyan makamai wanda zai yake su. So ni ina ga zai yi tasirin rage in ma bai kawar da abin gabaki ɗaya ba. Shi ma tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara Alhaji Baba Ba'aba ɗan masanin fika ya ce suna mara balale da wannan tallafi. Wanda yake son zaman lafiya a Najeriya, wanda yake son zaman lafiya a Afirka ta yamma, dole a yi murna akan cewa an samu. Saboda haka duk taimakon da za a yi bai yi yawa ba, bai yi kaɗan ba. Wannan taimakon zai taimaka akan abubuwan da sauran kasashe suke yi. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi domin inganta zaman lafiya da walwala a wannan shiya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu muna kan batun da ya shafi tsaro amma a wannan karon a jamhuriyar Nishara inda shugabannin al'ummar yankin Difa suka yi fatan samun haɗin kan dokacin jama'ar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawarwarin da aka tsayar a yayin rangadin da shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya gudanar a yankin na Difa a makon da ya gabata inda aka kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali bayan kusan shekaru shida da suka tserewa rikicin Boko Haram. a wata hira da wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya yi da dan majalisar dokoki bulu mamadu ya ce wajibi ne kowane dan yankin ya bada haɗin kai domin dorewar wannan shirin dama arzikin talaka mene ne gonan shi da gidan shi da dan dabbobin shi to yau babu gonan babu gidan kenan shugaban kasa yana da babban aiki a gaban shi akwai babban kalubale ne wannan mutane dole sai su samu masana kenan shi ne cira muke abin ya yi miyan nan ya mika kwanu shi kowane bangare a samu wannan mutane su samu mazanni a samu wannan mutane su koma gona shi ne abu kuka mu kuma dole sai gwamnati ya kama kuma mutane kar su zube hannu a ce a'a ko mu gwamnati zai yi a'a shi ne kuka mu in sun koma gari ya kila koko insha Allah mutane za su samu abin da za su ci su ja don su noma in sun mu gonar su so yi noman abin da za su ci kenan na gidan kuma gwamnati sai kama musu a sake eh, gina musu gidan matasa da dama na korafi akan rashin samun aikin yi a nan jihar difa akwai ma da dama daga cikin su waɗanda suka yi karatu suka kammala suna da takarda sun ka samu aiki sai dai su ga an ɗauko ma'aikata daga wasu sassan ƙasa. wannan babban kukan mun ma shugaban ƙasa ka bar ma wanda sun yi karatu yau wannan harkar nan boko haram da ya faru tun 2015 ne Eh, sha biyar a lokacin yaro mai shekara goma sha uku yau in ka kara shekara shida sama shi yaron yana da shekara goma sha tara a lokacin yadda yake da shekara ishirin yau yana da shekara ishirin da shida wayannan yara ba su da karatu ba su da abun yi ba su da wurin da za su ta yi wannan shi ne ma babban kalubalen da yake a mu dole shi mun gama shi gabansa sai ya samu ma wannan matasa aiki shi kuma matasa inda ka gani jihar koko kasa an babu aiki yi yara matasa sun taru guda ba su da abun yi shi ma wannan babban wani kalubale ne To za mu sake komawa tarayyar Najeriya amma a jihar Adamawa inda aka samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar. Gobarar da ta yi sanadiyar konewar illahirin kayakin makarantar. Ana da iya cewa wannan al'amarin ya zo da sauki saboda ba a samu asarar rai ba. To sai dai hukumar gudanarwa ta makarantar ta mika kokon baranta zuwa ga gwamnati da ma masu hannu da shuni domin sake farfado makarantar. kamar yadda za a shi karin bayani a wannan rahoto na salisu muhammad garba daga jihar ta adamawa Gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa ya kama da wuta sakamakon gobara da ya tashi a jihar Adamawa inda ya yi nasarar laƙume dukiyoyi da makayan abinci a gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa mai taken da a ra'aya Orphanage Foundation ya ƙone kurmus sakamakon gobarar da ta yi kamari. Su kuwa marayun sun koka sakamakon irin wannan asarar da suka cinci kansu a ciki wannan asarar dukiya da ya kasance a jihar bai ma taɓa rayukan al'umma ba. Hajiya Aisha Kamis ita ce shugaban wannan makaranta na a raya openet foundation da ke nan jihar adamawa wadda ta koka ta kuma yi kira ga al'umma da kuma gwamnati domin su kawo musu agaji to ko menene ma ya sanya hajiya aisha ta asasa wannan makarantar na raya openet foundation ganin yara marayu sun yawa kuma suna ta yawace ce babu wanda ya kula su karshe su suke zama yan shila masu barna a bayan kasa da sauransu ga ya kamata mu kafa mu jawo su su samu su zama su ma mutanen kirki su zama yan kasa na gari ita ma nata bangaren yan mata da raya al'adu na jihar Adamawa Mrs. Lami A Ganda ita kuwa cewa ta yi wannan lamari dai za su iya nasu kokari domin su ga sun tallafa wannan makarantar kuma ta jajanta wa marayu da marasa galihu da suke zaune a cikin wannan makarantar. Gaskiya an yi asarar dukiya sai dai abin da muke fariya da shi shine bai shafi rai ba. To abin da ya faru a nan gaskiya abu ne da ya kamata a tausaya dai. Mareniya a wannan makarantar wato Aisha Muhammad Muhammad wadda ta koka sakamakon asara da gobarar ya janyo ta koyi kira ga gwamnati domin su kawo musu agaji ko yaya suke ji akan wannan gobarar. Ya mana illa ya kokona abinci da yawa ya kokona katifu ah, da kuma sauran kayayyaki. Shugaban makarantar Hajiya Aisha Kamis ta yi godiya wa Allah subhanahu wata ala Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To madalla za mu sake komawa a jamhuriyar Nijar inda yau talata aka fara gudanar da jarabawar kananan makarantun sakandare ko jarabawar shiga makarantun sharar fagen shiga jami'a da ake kira BAPC ko Breve a takaice. A cewar hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa matsalolin da aka saba gani a lokacin jarabawa. To ko yaya al'amarin yake a yankin da magaram? Ga Tamar Abari da ƙarin bayani a wannan rahoto. Habu Mudi shine mukaddashin daraktan ilimi na jihar da magaram ya fara da bayyana adadin ɗaliban da za su zana jarabawar ta BPC. A cikin jihar da magaram muna da ɗalibi dubu goma sha tara da ɗari bakwai da tamanin da uku. Cikin su muna da mata dubu tara da ɗari da tamanin da hudu dubu goma da ɗari biyar da goma tara tara. Duba da irin yadda aka yi ta fuskantar matsaloli na magudi da satar jarabawa a baya hukumomi sun ɗauki dukkan matakan da suka dace. Wani abu na musamman da aka yi Eh, hukuma mai sa ido ta halsiya ta ƙasa tana tare da mu sun zo su kama mana don su gari iya kokarin aikin da ake a cikin ishi eh, tsare-tsaren wannan na BBC. Ba a babu yaro uzini ya shiga cikin kalaskin shi ta wannan waya ta salula. Idan aka kama yaro wanda ya ki bin doka wannan aka kama shi doka za ta yi aikinta. Ƙungiyar iyayen ɗalibai ta bakin shugabanta Muhammad Lawan Kulbali fatan alkhairi suka yi. Yau yara sun shiga jarabawa wadda wata tara suna karatu mun musu fatan alheri kun san ranar da aka sa ta fari minista ya ɗage ta aka ƙara kenan an ƙara maka kuzari an ƙara maka lokacin za ka ƙara nazari su ma dai ɗalibai sun ce babu wani fargaba. suna na Aminatu Mamman Sani. Mu dai mun gode wa Allah ga muna mun yi karatun mu mu fata mu Allah ya ba mu sa'a. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar niger. To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shine Masarai assalamu alaikum barka mu da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. Magana gratuity ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Shi kuma da ganduje ya shigo, matsaloli sai suka hau hau kashi goma sha bakwai da gwamnati take biya sai zama ba ta biya. Doka ba ta ba wa gwamna damar mu katsalandan a cikin da yanda za a sarrafa kuɗin yan fansho. Matsalar fansho a kasa baki ɗaya abu ce sananniya. ba jihar kano ce kadai ba asusun fashin da yake bunka bashin sama da naira miliyan dubu hamsin ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan ɗari casa'in da takwas don ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan fasho wannan 15% kuma ya haura miliyan ɗari casa'in da takwas to yanzu da muke ragowar ranar ina kai ta Masaurare kamar yadda aka fara ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan makon zai taɓo batun haƙoƙin 'yan fanshan jihar Kano da yadda 'yan fanshan ke fuskantar kalubale saboda taɓarɓarewar tsarin biyan kuɗaɗen fansho a asusun kula da dukiyar 'yan fansho na jihar. wadda ake yi wa lakabi da Kano State Pension Trust Fund. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma Madalla. ya zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka yi ritaya a jihar Kano tun shekaru biyu zuwa uku amma ba su kai ga samun kuɗin na gratuity ba. wato wasu dunkulallun kudade da mai ritaya ke karɓa daga asusun fansho domin fasalta sabuwar rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kudin fansho na wata-wata ba ga haka 'yan fanshon kanan na korafi game da yanke kashi goma sha biyar cikin ɗari a kudinsu na fansho a watannin Nuwamba da Disambar bara. Lokacin Malam Ibrahim shekaru ne. A wannan lokaci ba mu da matsalar fansho. Idan ka fita ka ba da notice na 3 months ka ba da wata uku notice kafin ka fito an tanadi kudinka. Abubuwa suna tafiya. So da ita gwamnatin Rabi kwankwasa ta shigo sai a biya canja. Daga nan muka fara samun wannan matsala. aka kwashi kudin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje Bandarawo da kwankwasiya da waye da a lokacin na cikin wanda suka fara hayaniyar me yasa za a dauki kudin mu a yi siyasa da su a wannan lokacin aka yi ta sa yara suka yi ta zagin mu a so daga karshe ma da gwamnati ta zo karshe suka fito suka ce eh sun yadda sun taba kudin to daga nan aka samu wannan matsala shi kuma da ganduje ya shigo A matsaloli sai suka hau hau kashi goma sha bakwai da gwamnati take biya sai zama ba ta biya sai dai a ɗauki kashi takwas ɗin nan na ma'aikata shi ake ɗauka yanzu ake biyan ɗan fansho amma da gwamnati tana biyan wannan kashi goma sha bakwai da ba za mu samu matsala ba ko yau gwamnatin kano ta koma tana biyan wannan sha bakwai duk wata za mu fita daga cikin wannan. Wai ku 'yan fanshan nan na Kano yanzu ya kuke rayuwa kina. Allah ne ke rayuwa. Akwai 'yan uwa masu taimakawa, akwai abokan arziki, akwai 'yan wurare kuma da za ka je kai wani abu ka samu. Lamido Manir Matawalla kenan guda cikin 'yan fansho na jihar Kano. Comrade Badamasi Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano. Ya ƙara bayani filla-filla akan wannan batu. Magana gratuity ya zama ina lillahi wa ina ilaihi raju. Gwamnatin da shuɗe kuɗin ta gada a gwamnatin ta gada wajen sama da miliyan dubu tara ta watsar da su. Ta ƙara bashi wajen miliyan dubu goma sha tara. Lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka yi mu yawon bar wannan magana muka kai karar gwamnan a lokacin injiniya rabi musa kwankwaso zuwa fcc aka gayyace shi fcc da ya kwana biyu a tsare ya zama da jin da ake a beli yake to wannan gwamnatin ta zo ana sa ran eh, gari zai waye ya zama ma bannan da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya rabi musa kwankwaso domin yanzu cin da ake yi shine tsarin dokar ta ba da damar karo-karo ma'aikaci ba da kaso takwas mun ɗauke shi aiki employer ya bada kaso goma sha bakwai to yanzu mun samu wani virus daga bangaren local government da subeb dai local government ne yanzu subeb ita kaɗai ana bin default na over 33 billion naira dubu talatin da uku ake bin subeb kuɗinsu da ba sa barwa na malaman primary sannan local government Eh, employer under minister of gama su ma ba sa barwa mutane wajen dubu ɗari da wani abu ko ɗari biyu za su kawo karo karo kamata ya kowane wata kowa a kawo abu da ya kawo tunda ba bai ɗaya ba ne amma sai wani kawai zo na ofis ya zana cek na miliyan ɗari ɗari da hamsin ya ce ya biyar a madadin waanda mutanen rikin yin wannan ya sa kuɗaɗe suka taru wanda ya hau da naira miliyan dubu hamsin asusun fansho yake bin gwamnati asusun fanshin da yake bin ka bashin sama da naira miliyan dubu hamsin ka ce wai kana da karancin kuɗi miliyan ɗari casa'in da takwas don ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane ɗan fansho wannan 15% kuma ya haura miliyan ɗari casa'in da takwas to har yanzu da muke ragowar ranar ina aka ta. to Allah ya kyauta. sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more Sai dai gwamnatin ta Kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na daya a asusun fansho na jihar kana honorable mai fada bello kibiya matsalar fansho a kasa baki daya abu ce sananniya ba jihar kano ce kadai ba alhamdulillah tun zuwa wannan gwamnati ta mai girma da ta abdullahi umar ganduje an yi eh, kwamitoci akan abewa eh, gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran a karshe an yi kwamiti karkashin deputy gwamna wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamaki a duba a gani ya ya kamata a kullo wannan matsala da ta kici ta cinyewa akan harka abin da ya shafi haƙƙin ma'aikata da suka bar aiki jimlatan nawa ne ma'aikata nan da suke jiran su a wurin wannan hukuma jimlar kuɗin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan ashirin da sunan gratuity tabbas wannan akwai wannan matsalar ga kuma matsala da ake samu matsalar da aka samu wadda take ta kasa baki ɗaya ko ma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya ga baki ɗaya wanda idan kuɗi da yake shiga gwamnati ya yi ƙasa dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu tunda kuma kun yadda akwai haƙƙin nasu akan ku to abin da muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da na yi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na warware ita wannan matsala a halin yanzu to amma masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki akan kundi ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar kano dokar fansho ta jihar jihar wacce aka yi mata kuskurima a biyu da bakwai abinda ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin yin sa, ko kuma ya ritaya ta kashin kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta faɗa to a bashi hakkinsa na gratuity daga nan kuma za a dora a lissafi bisa ina zin sashi na bakwai na yadda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan sannan kuma idan mutum ya gama aiki abin da doka ta ce wato kalmar da ka amfani a doka ita immediately immediately na nufin da zarar misali cikin sauri da gaggawa a biya shi hakinsa kuma kaga dokar abin ta ce ma shi tsarin mulki ne ma ya faɗa ina ganin sashi na ɗari biyu ko da tara ne kaga ba a rage wa ma'aikata albashi kara musu ake to shi ma kuma dan fansho kamata ya ringa dubawa tsarin mulki ma abin da ya ce in an kara albashi misali to a kara dan fansho ko kuma aka duba fansho aka kara to yan albashi su ma dube su a misa doka ba ta ba wa gwamna damar misali katsalandan da yanda za a sarrafa kuɗin in fansho iya ruwansa misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin su yadda dokar tana da su kuma yan majalisa suna kifin suna kallo. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya Lauya Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilimi matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ka nan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa samu wasu mutane da aka yi duniya wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki nan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage din shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a takwamanin To madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. ziyarar da shugaba Muhammad Bazoum ya kai a jihar Difa don tantauna makomar 'yan gudun hijirar cikin gida na daga cikin mahimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako. Jaridar Le Sahel ta ambato shugaban kasar ta Nijar na fayyace tsarin ayyukan da gwamnati ke shirin kaddamarwa. domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar da suka koma garuruwansu na asali waɗanda suka hada da samar da ruwan sha sake buɗe asibitoci da makarantu sai kuma tabbatar da tsaron da zai ba su damar komawa kan ayyukan noma a gabar kogin komadugu da kewayen tafkin chadi jerel ta ce a fannin soja shugaban ya ce an ɗauki mahimman matakai to amma kuma wannan ba zai sa a yi kwance da kaya ba saboda haka dakarun nijar za su ci gaba da sintiri a ko'ina a faɗin jihar ta difa sakamakon lura da yadda boko haram ta yi nasarar faɗaɗa ayyukanta zuwa garuruwan da ke kudancin mai nasarowa jaridar lanketar na cewa a yayin da Muhammad Bazum ke cika kwanaki ɗari kan kujerar shugabancin Nijar a ranar Asabar goma ga watan Yuli. 'Yan ƙasar sun kashe kunnuwa domin jin bitar ayyukan da zai ce ya yi a tsawon wannan lokaci jaridar wacce ke amsa wata ayar tambayar da ta buga a shafinta na farko ta ce sabon shugaban kasar ya ciri tuta a fannin tuntubar rukunonin al'umma a bisa la'akari da jerin ganawar da ya yi da kungiyoyi daban-daban jaridar ta ce ganawa ta baya-baya ita ce wacce aka yi tsakaninsa da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da kuma wacce suka yi da alƙalai abinda wasu ke ganin sa tamkar wata alamar niyyar soma hukunta mahantama dukiyar jama'a jaridar niger enter ebdo ta ce sojojin niger da na burkina faso sun haɗa gwiwa domin yakar 'yan ta'addan da suka addabi al'ummomin garuruwan da ke kan iyakar kasashen biyu a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira kwamandan rundunar mayakan nijar da takwaransa na burkina faso sun ce dakarunsu sun kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari sannan sun kwace tarin makamai tare da lalata wasu kayayyakin haɗa bumabaman gargajiya haɗe da wasu motoci da babura a yayin wata rawar dajin haɗin gwiwar da suka yi mai lakabi da tal mu rufe sharhin da laru de l'histoire wacce ta bayyana cewa gwamnatin nijar ta karɓe shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa daga hannun magadan gari don mayar da shi a hannun shugabannin gundumomi wato prefe-prefe jaridar ta ce la'akari da yadda magadan gari ko kuma mayar mayar ke watan da da bahuhuwan cimakar da gwamnati ke aikewa don sayar da su akan farashi mai rahusa ga talakawa a karkara ya sa gwamnatin baiwa shugabannin gundumomi hurumin tafiyar da wannan shiri su da umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamai